يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم ثلاثة هدوغ وتر رمضان bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1443 wanda yayi daidai da biyar ga watan hudu shekara ta 2022 muna ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda wannan shine majalisi na hudu muna karatu a cikin suratul qur darasin da ya gabata min ji Allah madaukakin sarki ya bude surar da rantsuwa ya rantse da jabalul qur sannan ya rantse da alkur'ani sannan ya rantse da albaitul ma'amur ne baitul ma'amur shine wanda yake inda mala'iku suke ibada a ciki a saman bakwai ko kuma ɗakin ka'aba sannan Allah ya rantse da as marfu wanda shine rufin sama da muke gani yayi rantsuwa akan cewa inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi lalle azabar ubangijinka mai afkuwa ce babu kuma wanda zai iya tunkuɗe wannan azabar idan ta zo ko kuma idan ta riga ta auku babu wanda ya isa yaye ta wannan shine abin da surar ta buɗe da shi Allah maɗaukacin sarki ya nuna mana girman wannan al'amarin da kuma girman kasancewar azabar ba abin da ya isa ya kawar da ita wannan yana daga cikin abubuwan da suke sa masu imani idan sun karanta wannan surar ta yi tasiri a cikin zukatansu mun ji a farko irin yadda tasirin da surar ta yi a zuciyar Jubairu bin Mut'im tun kafin ya musulinta. sannan ya zo a cikin eh, littafin al'imamu abubakar ibn abid duniya da wasu daga cikin malamai da abu nu'aim a cikin hiliya su rawaito asar daga Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu cewa wata rana Umar ibn al-Khattab ya fito ce wa yanda yake yi a garin Madina cikin dare domin kula da duba halin da mutane suke ciki sai ya wuce ta kofar wani gida sai ya samu mutumin mai gidan yana cikin gidan yana sallah da daddare yana qiyamul layli yana karanta wannan surar suratul tur har sai da ya zo inda Allah maɗaukacin sarki yake cewa inna azaba rabbika da ma lahu min dafi sai Umar radiyallahu anhu ya sauka daga kan jakin shi ya ce lallai wannan gaskiya ne ya sauka daga kan jakin shi ya samu katanga da take jikin gidan ya zauna a wurin ya jingina ya kasa tashi daga nan bayan nan ya tashi ya koma gida ya ce sai da umar ibn al-khattab ya zaman wata ɗaya cir mutane suna zuwa suna duba shi ba shi da lafiya ba a san me yake damun shi ba ba a san an ɗauka cewa ciwo ne rashin lafiya ne yake damun shi ba san tasirin da wannan surar ta mai a cikin zuciya ba ne ya haifar mai da wannan halin da wannan yanayin da aka Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da cewa inna azaba rabbika lawaƙi'un ma da min dafa, sai Allah ya ci gargaɗi ga waɗanda suke ƙaryata wannan ranar ko suke ƙaryata Alƙur'ani, ko suke ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi da cewa fa yau mai idhil lil mukaththibin azaba ta tabbata a wannan ranar ga waɗanda suke ƙaryatawa alladhina hum fi khawdin yal'abun wanda ba su da aikin yi sai maganganu na banza da ayyuka marasa amfani yau yud'una ila nari jahannama da'an ranar da za a rinka tunkuɗa su zuwa wutar jahannama tunkuɗawa Allah ya ce sai a ce musu hadhihin narun lati kuntum biha tukadzibun wannan ita ce wuta wadda kuka kasance kuna ƙaryata ta a nan duniya kuna cewa babu azabar Allah babu wuta shi yasa wani wurin sai a faɗa musu cewa suna ƙaryata wutar ne a wani wurin kuma sai a faɗa musu cewa suna ƙaryata azabar wutar ne hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun ko kuma azaban nari allati kuntum bihi tukadzibun ko a ce suna ƙaryata azabar ko kuma a ce suna ƙaryata wutar gaba ɗaya duka dai ƙaryata wutar ƙaryata azabar ne ƙaryata azabar kuma ƙaryata wutar ne da haka Allah madaukakin sarki yace za a faɗa musu haka sai Allah madaukakin sarki ya akai musu tambaya ta tawbihi istifham ne na tawbihi na kyara da tsawatarwa da kuma kaskantarwa aka ce afa sihrun hadha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجيم أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اسلوها فاصبروا أو لا تصبروا اسلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون bayan Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa an gama da abin da za a yi har alkiyamar mata tsaya har azabar ta auku har an zo da su gaban wuta din ana nuna musu hazihin narun lati kuntum biha tukazzibun sai Allah madaukakin sarki ya ce musu a fasihurun haza, yanzu wannan shi ma sihiri ne am antum la tubsiruna ko ba ku gani anan an mayan musu da martani akan raddi da suke yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna cewa sahirun ne sahirun kazzab mai sihiri ne makaryaci da aka sai Allah ya tambaye su to wannan sihirin ne shi ma aka yi muku am antum la tubsiruna ko ba ku gani ne da aka sihiri dama shine a tsakar da idanka a rufe ma ido ya zama abin da kake gani a ido ba shi ne abin da yake haƙiƙa ba to yanzu ga wutar an nuna musu shi ne aka tambaye su sihiri ne wannan ko kuma ba kwa gani ne ana koma zuwa ga idon ku ku buɗe ku da kyau ku duba ku gani ku tantance tsakanin sihiri da haƙiƙa shin wannan sihirin ne ko kuma ku ne yake da matsala yake nuna muku wannan wutar alhalin kuma kun ce babu ita kun karyata kun ce ba za a babu ranar alkiyamar babu azabar wutar gaba ɗaya sai Allah maɗaukacin sarki ya ce islawaha ku shige ta al'isla shiga ne wanda yake nitsar da mutum zuwa ga abin da ya shiga gaba ɗaya mana ku nitsa a cikin wutar ya zamanto dukkanin jikinku ya shiga wutar ya ɗanɗani wutar gaba ɗaya shi yasa nan an kawo musu cewa sihiri ne ko kuma idansu ne baya gani idan har yanzu idansu bai iya tantancewa ba sihiri ne ko ba sihiri ba ne menene ya rage abinda ya rage shi ne jikinsu ya tabbatar musu cewa sihiri ne ko ba sihiri ba ne shi yasa sai aka ce islauha ku shige ta tasbiru ko ku yi haƙuri aula tasbiru ko kada ku yi haƙuri sawa'un alaikum duka ɗaya ne mana da haƙurin ɗan wuta da rashin haƙurin shi babu bambanci ba abin da zai canza na azaba shi yasa ya ce tasbiru aula tasbiru sawa'un alaikum inna ma tujzauna ma kuntum ta'malun me yasa ya zama duk ɗaya ne saboda kaɗai ana saka muku ne da aikin da kuka aikata gwargwadon aikin ka gwargwadon azabarka da ka raki ba zai rage ma azaba ba shiru da juriya ba zai rage ma azaba ba kamar yadda raki ba zai ƙara ma azaba ba shiru da juriya ba zai ƙara ma azaba ba da haka abin da kuka yi dai shi ne za a saka muku da shi shi ne inna ma tuji zauna ma kuntum ta'amalun shi ne illar tasbiru aula tasbiru ɗin saboda abin ne shi ne dai za a yi ko me ka yi? ba wani abin da zai canza daga wannan inna ma tuji zauna ma kuntum ta'amalun shi yasa a wani wuri suke faɗa ma ƴan uwansu ƴan wutan ana tattaunawa manyan suke faɗa ma ƙananan a cikin ƴan wuta lokacin da suke jayayya a tsakaninsu suke neman su kawo musu ɗauki ko agaji suke cewa qalu lau hadana Allahu la hadainakum mu ma da Allah ya shiryar da mu ya kubutar da mu ya nuna mana yadda za mu kubuta daga wannan azabar da kuma mun shiryar da ku sai suka ce sawa'un alaina ku da kuke ta wannan neman agajin kuke kiran mu ku sani fa sawa'un alaina duk ɗaya ne a wurin mu ajazina am sabarna ko mi raki ko mi ya hakuri duka ɗaya ne a wurin mu ba bambanci malana min mahi ba abin da zai iya kubutar da mu daga wannan azaba da haka kawai azaba ce wanda za a zauna kawai a ɗanɗane ta shi yasa bayan sun ta surutan an ta maganganun an ta ihun ƙarshe ma Allah maɗaukacin sarki zai ce iksa'u fiha wala tukallimu kowa ya shiru an gama magana kuma magana ta ƙare tattaunawa ta ƙare kawo uzuri duka ya ƙare Dan haka kowa ya zauna ya ci gaba da ɗanɗanar azabar da aka tattalar mai kawai shi ne iftau fiha wala tukallimu da haka anan suke cewa sawa'un alaina a jazina amsa barna duk ɗaya ne a wurinmu ko mu yi raki ko mu yi haƙuri malana min mahis ba mu da abin da zai kubutar da mu daga wannan azaba Yanzu sun gama miƙa wuya kenan sun yadda sun sallama babu mafita babu inda mutum zai iya samar ma shi sauƙi a cikin azabar Allah subhanahu wa ta'ala. wata'ala shine nan daidai da faɗin Allah maɗaukacin sarki isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum wannan wani nau'i ne na azaba wani nau'i ne na azaba domin idan ana lallashin mutum ana nuna mai yayi hakuri yana daga cikin dalilai a ɗabi'a ta ɗan adam wanda suke sauƙaƙa mai musiba ana yi ma magani ana gyara mu wanke ma ciwo ana ɗora ka ana baka haƙuri ana ya haƙuri an kusa gamawa ai yanzu za a gama ai da an gama shi kenan za ka ji wani nau'i na sauƙi amma idan aka zo ana yi ana daka ma tsawa ana ma ihu kada Allah ya sa ka haƙura ɗin kai ta ihu rago kawai azabar ƙaruwa za ta rinƙa yi to haka shi ma abin da za a yi musu kenan anan, ga azabar sai ce musu fasbiru wa aula tasbiru ko ku haƙura ko kada ku haƙura duk ɗaya ne daga duk abin da za ku iya yi ku yi Shi ne abin da ayar take nuna wani ƙari ne na nau'in azaba Allah maɗaukacin sarki yake ƙara musu a cikin wuta a nan Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana kashi na farko na mutane bayan ya tabbatar mana da cewa azabar za ta faru kuma ya faɗa mana waɗanda suke ƙaryata azabar da irin sifofinsu sai kuma kai tsaye Allah ya ɗauke mu ya tafi da mu filin alƙiyama ɗin ya nuna mana cewa ga azabar ta riga ta faru ga ma yadda za a tattauna da su waɗanda za a yi ma azabar waɗanda suke ƙaryata faruwar azabar ranar alƙiyama da aka bayan an gama wannan tsoratarwar da gargaɗi sai aka koma kuma ɓangare na biyu Shi shine kwadaitarwa da dawo hankali domin wannan shi ne uslubin alƙur'ani duk lokacin da aka yi tsoratarwa da firgitarwa to kuma sai a zo a yi magana a kan kwantar da hankali da dawo hankali idan an yi maganar 'yan wuta sai a zo a yi maganar 'yan aljanna idan an yi maganar mutanen kwarai sai kuma a zo a yi maganar mutanen banza kowanne akwai faɗaitarwa a ciki kuma akwai tsoratarwa shine uslubin at-targhib wa tarhib anan an yi mana gargadi da tsoratarwa dangane da halin wayancan masu ƙaryatawa yanzu kuma za a kwadaitar da mu akan halin wayanda suke masu gasgatawa wayanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya ce innal muttaqin إن المتقين في جنات ونعيم فاكين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سور مصفوفة وزوجناهم بشور عين نعم الله مدعوكتين سركية إن المتقين للي ما ستقوا abinda ake nufi da takawa shine aikata abinda Allah ya ce a aikata da nisantar abinda Allah ya hana wannan shine taqwa fi'lul awamiri wa tarkin nawahi ko wajtinabin nawahi wannan shine ake nufi da taqwa in Allah ya ce ayi kayi, in ya ce a bari ka bari to wanda ya sifanci da wannan sifar ya zama mai taqwa kenan da haka Allah ya ce lalle almuttaqina wayanda suke masu taqwa domin asalin kalmar daga alwiƙaya ne alwiƙaya kuma shine kariya mutum ya samar ma kanshi kariya kuma kariyar da ake magana ana magana a nan a addini a ƙur'ani ana maganar kariya ne daga azabar Allah to ya za ka kare kanka daga azabar Allah mutum yana iya kare kanshi daga azabar Allah ne ta hanyar fi'ilul awamiri wa tarkin nawahi ya yi abin da aka ce a yi kuma ya bar abin da aka ce a bari to ya samu wiƙaya kenan ya samu kariya shi yasa sai wannan ya zama shine ma'anar attaqwa din shine ma'anar taqwa in an ce wane ne taqwa ne Bana mai aikata abin da Allah ya ce a aikata kuma mai nisantar abin da Allah ya hana shi yasa sifofin taqwa suna da yawa a cikin alqur'ani da yawa za mu ji Allah yana lissafa abubuwa da yawa in ya gama a cikin ayoyin sai a ce ula'ikan larina sadaku wa ula'ika humul muttaquna wayannan sune masu takawa saboda sun sifanci da wayannan sifofin da Allah madaukakin sarki ya sifanta lalle masu takawa fi jannat suna cikin aljanna in an ce aljanna ana nufin lambu ko gona wanda take ɗauke da shuke-shuke da kayan nau'o'in shuke-shuke daban-daban amma anan ana magana ne akan aljanna wadda Allah madaukakin sarki ya tattala domin ta zama sakamako ga waɗanda suke masu imani da haka e masu takawa suna cikin aljanna wa na'im da kuma ni'ima ta Allah subhanahu wata'ala anan a waɗannan ayoyin Allah zai ambata mana dangane da 'yan aljanna zai ambata mana abubuwa ne guda uku abu na farko shine za a faɗi masaukinsu su masu taƙawa ɗin mene ina ne masaukinsu sannan abu na biyu kuma za a faɗi a masaukin za a sifanta mana majalisan da suke zama ana majalisa majalisa ta fira ta tattaunawa a cikin masaukan nasu sannan abu na uku za a faɗa mana nau'o'in abubuwa na ni'ima da za a yi aka yi mutu a cikin aljanna ɗin da haka za a faɗi masaukin za a faɗi kuma majalisar da suke yi ta tattaunawa sannan kuma za a faɗi irin nau'o'in ni'imomi da ake yi musu a wannan majalisar da sauran masaukin nasu gaba ɗaya shi ne abubuwa muhimmai da waɗannan ayoyin za su yi magana a kan su dangane da ‘yan aljanna Allah ce su ‘yan aljanna ɗin nan masu taƙawa fi jannatin suna cikin aljanna Shi shine masaukinsu kenan yanzu an faɗa mana ina ne masaukinsu wa na'im kuma suna cikin ni'ima ni'imomi waɗanda suke ba su da iyaka ni'imomin da suke cikin aljanna ba su da iyaka ba su da haddi da haka suna cikin aljanna kuma suna cikin ni'ima sai Allah ya ce fakihina suna kasancewa a halin kasancewar su fakihin in an ce alfakihina ma'ana farihina mu'jabin suna cikin farin ciki suna cikin annashawa suna cikin jin daɗi wannan shine fakihina ana cewa fulanun fakihun wane fatih ne ma'ana farihun fi farihin wa sururin wa fi ni'matin yana cikin farin ciki da suru da haka in ana sifanta abu da fatih idan al'amarin jin daɗi da farin ciki ne wanda ya shafi zuciya ma'ana zuciyar shi a wancatas a cikin farin ciki a cikin jin daɗi da aka zuciyar ne ake magana a nan da aka zukatansu a cikin nishaɗi suke a cikin jin daɗi a cikin farin ciki shi ne ma'anar fakihina waɗansu kuma malamai suka ce a da ake nufi da fakihina shi ne suna da kayan marmari da yawa daga alfawake kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yake cewa wa lahum fiha fatihatun kathiratun suna da kayan marmari masu yawa suka ce anan shine ma'anar fakihina suna cikin aljanna da ni'ima sannan kuma suna da kayan marmari masu yawa suna da kayan marmari da yawa suka ce wannan shine ake nufi da fakihin. kamar yadda larabawa suke cewa fulanun tamirun nan ce tamirun ma'ana zo tamrin kasir yana da dabino da yawa idan mutum yana da dabino da yawa sai a ce mai tamirun suka ce to haka idan mutum yana da kayan marmari da yawa sai a ce mai fakihun sai haka shi yasa anan aka ce musu fakihina ma'ana suna da kayan marmari da yawa a cikin aljanna wa utubihi kullama kullama eh, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utubihi mutashabiha za a rinka zo musu da nau'o'in kayan marmari daban-daban iri-iri da aka suka ce shi ake nufi da fakihin haka shine abinda al'imamu imamu Abu Ja'far ibn Jarir rahimahullahu ta'ala ya rinjayar da cewa fakihina ana nufin masu kayan marmari da yawa amma wasu daga cikin malamai kamar Imam Ibn al-Qayyim da makamantansu sun tafi akan cewa fakihina ana nufin wancan nau'in na farin ciki da jin daɗi da annashuwa a cikin zuciya shine ma'anar fatihina ma atahum rabbuhum suna cikin farin ciki da jin daɗi na abin da Allah maɗaukacin sarki ya ba su na ni'ima na aljanna ko kuma ya zama suna cikin kayan marmari irin wanda Allah maɗaukacin sarki ya ba su shi ne fakihina ma atahum rabbuhum sannan abu na gaba wa waqahum azabal jahim wa waqahum rabbuhum azabal jahim ubangijinsu ya tsare su ya kare su daga azabar wuta kamar yadda a can suka kare kansu daga azabar Allah suka zama almuttaquna masu kariya daga azabar Allah ta hanyar yin abin da a yi, da nisantar abin da ya hana shi ma anan sai ya zama wa waqahum sai ya kare su din shi ma wa waqahum rabbuhum azabal jahim ubangijinsu sai ya kare su daga azabar wuta sai zama an yi musu aljaza'u min jinsil amal sun yi kariya a nan duniya sai aka yi musu kariya a ranar alkiyama daga azabar Allah subhanahu Ta'ala). da haka mutum ya samu kariya daga azabar Allah wannan wata ni'ima sai kare a kan ni'imar shiga aljanna da Allah maɗaukacin sarki yayi musu A nan an faɗi masaukinsu kuma an faɗi yanayinsu shi yasa nan sai aka ce an faɗi kuma jin daɗinsu. an faɗi aljanna ita ce masaukinsu su sannan an faɗi na'im ni'imomin aljanna wannan jin daɗi kenan na jikinsu sannan kuma aka ce hina shi yasa waɗanda suka ce hina ana nufin farin ciki da jin daɗi suka ce a nan kuma sai aka faɗi jin daɗi na zuciya ga masaukin ga na'im jin daɗi na jiki ga kuma hina jin daɗi wanda yake na zuciya da aka an haɗa musu duka nau'o'in jin daɗi gaba ɗaya kenan ga na jiki ga na zuciya wa waqahum rabbuhum azabal jahim Allah madaukakin sarki ya ce sai ubangijin su ya tsare su daga azaba wadda take ta wuta sai aka ce musu kolo ku ci daga cikin abinda Allah maɗaukacin sarki ya azurta ku da shi a cikin aljanna mana an ba ku dama an yi muku izini ku ci abin da kuke so da aka an ba su damar cin duk wani abu da yake cikin aljanna ba tare da an sa musu kaidi ba ba irin yadda aka yi ma annabi adam alaihi salam ba da Allah ya ce faƙulu min ha haifu shi'tum ragadan ku ci duk abin da kuka ga dama a cikin aljanna annaba adam kenan aka ce wala taqraba hadhihi shajara amma kada ku kusanci wannan bishiyar an sa musu kaidi to amma 'yan aljanna bayan an shiga aljanna su kuma babu kaidi a aljanna kai tsaye ne Allah ya ce kulu ku ci washrabu kuma ku sha an ce ku ci ku sha kina akwai abinci a aljanna sannan kuma akwai abin sha a cikin aljanna din haka an ba su dama su ci duk wani abu da yake cikin aljanna sannan an ba su dama su sha duk wani abu wanda yake cikin aljanna sai Allah ya ce hani'an me ake nufi da hani'an nam a koshi an ce hani'an shine abin da yake ma yu'manu aqibatuhu abin da aka samu amincin ƙarshe makomar shi ma'ana abin da kake amfani da shi kana da tabbas kana da yaƙini ba ka jin tsoron yankewar wannan abin sannan ba ka jin tsoron cutarwar wannan abin ba wani abu da zai zo a nan gaba wanda kake jin tsoro dangane da abin akwai abin da kake ci amma kana tunanin ya kusa ƙarewa ko zai ƙare to wannan duk yanda ya kai da daɗi ba ci ne hani'an domin kana tunanin akwai wani abu wata matsala da kake tunani yake damun ka dangane da abin da aka to wannan abin ba zai zama hani'an ba abin da zai zama hani'an shine abin da in kana amfani da shi ba ka da wani tunani wanda yake yana damun ka dangane da shi ba ka tunanin wannan abin zai iya haifar ma da wani ciwo a nan gaba a ce ai in kana ta cin kaza gashi abin daɗi ne kana jin daɗin shi amma kuma duk sanda aka yi magana aka ce aifai wanda yake yawan amfani da kaza kaza yana samun shi za ka rinka jin wani nau'i na damuwa ko da baka daina amfani da abin ba to wannan abin ba hani'an bane ko kuma a ce ga wani abu kana amfani da shi amma kuma zai kare zai zo a ce yanzu ai lokacin shi ya wuce kana ta saba kana ta shan mangwara kana jin daɗin shi abin daɗi ne a wurinka sai kuma ka ji cewa ai lokacin shi ya kusa wucewa ya yanke wannan ba hani'an ba ne saboda yana da iyaka akwai wani abin da zai iya sa ma damuwa dangane da abin duk daɗin shi duk amfanin shi duk yadda ka kai da san abin to abin da zai zama hani'an ne abin da baka tunanin wani abu dangane da irin waɗannan abubuwan a kan shi shi ya sa da Allah yake magana a kan. kayan marmari na aljanna sai Allah ya ce la maqtu'atin wala mamnu'a aka kora wannan abin saboda su zama hani'an ne la maqtu'atin ba sa yankewa ba ran da zaka zo ka ce ai yanzu kaza daga cikin kayan marmari na aljanna ba lokacin shi bane yanzu ba a yayin apple yanzu a lokacin lokacin ayaba ne ko lokacin gwanda ne ba lokacin abarba bane a'a la maqtu'a ba sa yankewa to idan ba sa yankewa fa har yanzu ba zai zama hani'an ba zai iya yiwuwa kuma akwai shi din amma kuma kai din a hana ka amfani da shi sai Allah ya ce la maqtu'atin wala mamnu'a ba za su yanke ba kuma ba za a hana ka amfani da shi ba ba ran da za a zo a auna ka a aljanna a ce sigar kaza ta hauda haka ka rage shan kaza ka rage cin kaza ko a ce a'a yanzu jininka ya fara hawa da haka ka rage kaza ka ci kaza banda kaza banda kaza babu wannan la maqtu'atin wala mamnu'a to wannan shine zai zama kulu washrabu hani'an shine zai zama hani'an bari'an kenan da haka Allah madaukakin sarki yace kulu washrabu hani'an ku ci ku sha cikin kwanciyar hankali ba tare da tunanin wani abu na yankewa ba ba tare da tunanin wani abu na matsala akan wannan ni'imar ta aljanna ba Allah ya ce an yi muku wannan tattalin ne bima kuntum ta'maluna saboda abinda kuka kasance kuna aikatawa a nan duniya saboda kun zama almuttaquna duk abinda za ku aikata za ku nemi me Allah ya ce ayi ku yi duk abinda kuka ji kuma Allah ya hana za ku nisanci wannan abin ba za ku aikata ba to wannan aikin da kuka yi bima kuntum ta'malun shine aka yi muku wannan tattalin aka sanya muku jannatin wa na'im aka sanya ku kuka zama fakihina bima atahum rabbuhum sannan aka kare ku daga azaba sannan kuma aka ce muku kulu washrabu hani'an duka me yasa aka yi wannan bima kuntum ta'maluna saboda aikin da kuka yi na takawa a wannan rayuwar ta duniya da aka ce nan takawar aiki ne babba saboda sakamakon ta babbar sakamako ne shi yasa zaka ji abin da kana so amma Allah ya hana zaka ji abin da baka so amma Allah ya ce a yi haka nan dole za ka haƙura ka rufe ido ka aikata saboda kada so ka shiga cikin almuttaqun wanda za su sami irin wannan kyakkyawan sakamakon a wurin Allah subhanahu wata'ala a ranar alƙiyama. sai Allah ya sifanta mana majalisar su ‘yan aljanna a cikin aljanna yanzu can adin kula an ce mana fi jannatin mana kowa yana inda yake kowa yana da tashi aljannar da Allah ya tattalar mishi to amma shin ana haduwa a tattauna abokai suna haduwa a fira ƴan uwa suna haɗuwa a majalisa a tattauna sai Allah ya ce muttaki'ina ala sururin masfufa suna kishingide akan waɗansu gadaje karaga shine sarir irin karaga wanda take ta mulki wanda za a yi ta ita ba gado ba kuma ba kujera ba wanda ake hawa kai ana gida a kai to suna gida a kan waɗannan gadajen gadajen kuma suna sun zama ne masfufa wanda aka jera su mana ba wasu a bayan wasu ba ne a jera suke ba wanda yake juya ma wani baya a cikin 'yan aljanna mana kowa yana fuskantar kowa shi yasa a wani wurin yake cewa ala sururin mutaqabilina suna kan gadaje suna fuskantar juna shine ma'anar ala sururin masfufa suna kan gadaje waɗanda aka jera su kowa yana fuskantar kowa amma al imamu Ibn Jarir al tabari yana cewa anan ba gadajen ake magana sururin masfufa ba yace akwai mahzuf akwai abinda aka cire a cikin jumlar abinda jumrar take nufi shine muttaki'ina ala sururin masfufatun namariquha suna cikin gida akan gadaje waɗanda aka jera su mana fulillukan ne masfufa kamar yadda a san Allah ya ce wa namariqu masfufa da fulillika jerarru akwai eh, shimfidar akwai abin eh, kishin gida din amma kuma an bi shi an jera mai waɗansu fulillika wanda mutum zai rinka kishin gida a kansu ya ce to su ne shi ne ake nufi a nan ala sururin maskufatin na wanda aka jera fulillikansu ma'ana dai ko fulillikan ne aka jera dama dai akwai jerarrun fulillika akan wannan gadan tunda Allah ya faɗa mana wa na mariku maskufa ko gadajen ne aka jera dama Allah ya faɗa mana za a jera su a yi musu shiri na musamman a wurin zama ɗin domin fira da juna saboda su zama ƙabilina suna fuskantar juna kuma ya zama a jera suke a tsari ba wai kowa ya zo ya zauna a inda ya ga dama ba wannan na kallon can wannan ya fuskanci can a'a a cikin aljanna zama ne na tsari zama ne wanda duk abin da ka gani da idanka sai ya baka sha'awa shi yasa duk abin da aka yi shi da tsari da kulawa za ka ga in ka kalle shi zai baka sha'awa to haka kuma komai a aljanna haka zai kasance zai zama sururin ne maskufatin sai Allah ya ce wa zawwajnahum bi hurin ain sannan kuma za mu haɗa su da hurin ain za mu haɗa su da matan aljanna su ne hurin in idan ana nufin hurin in sifa sai Allah ya sifanta su da ita in an ce mata alhaura ita ce wadda idanta ƙwayar idanta yake baƙin baƙin irin farin kuma yake fari tas in aka ce kuma al'aina ita ce wadda take da manyan idanu da manyan jira sai aka sifanta su da wannan sifar da cewa hurun ain a wani wurin kuma Allah madaukakin sarki ya sifanta su da cewa fihinna khairatun hisan akwai zababbun mata kuma isanun kyawawa anan aka sifanta kyansu a can aka sifanta kyansu gaba ɗaya jumlatan anan kuma aka sifanta abin da ya shafi idanunsu da kuma fuskocinsu a nan Allah ya sifanta waɗannan ɓangarorin ne guda biyu saboda a yi ƙiyasin sauran sifofin da su an faɗi sifar idanunsu da kuma can fuskarsu da halittarsu saboda ƙiyasin sauran halittar da Allah maɗaukacin sarki ya yi musu daka anan a nan Allah ya ce sai aka haɗa su da horon ainihi a nan wazan wajinahun da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce ba ana nufin zawajinahum muka aurar da su ba ba zawajinahum ana nufin aure bane me yasa suka ce wa zawajinahum ba aure bane suka ce saboda an ce bihurin in an yi ta'addin shi da ba'un shi kuma aure larabawa ba sa yin ta'addin shi da wani harafi ba a cewa zawajtuka bimra'atin sai dai a ce zawajtuka imra'a falamma qada zaidun minha wataran zawwajnakaha ba sai zawwajnaka biha ba daka ba sa yin ta'addin aure da ba'ul suka ce to anan ba aure akai ake nufi ba tunda aka ce bihurin in da ana nufin aure ya sai a ce wa zawwajnahum hurun in mun aura musu hurun in suka ce wa zawwajnahum ana nufin an hada su daga al-iftiran iftarannahum wa jama'anahum mun haɗa su mun haɗa su sun zama abokan tarayyar su wanda za su zauna da su ma'ana dai ko wancan ɗin ne ko aure ake nufi na ɗaurawa ko kuma dai bayar wanne na haɗa su tsakani abinda dai ake nufi an mallaka musu wayannan matan domin su zama abokan jin daɗin rayuwa gare su a cikin aljanna shine wa zawwajnahum bi hurin 'ain da haka wannan ayoyin sun yi magana a kan wani ɓangare na ni'imomin 'yan aljanna to amma idan mutum ya shiga aljanna ya sami tsallakewa ya shiga aljanna zai iya yiwuwa kuma yana da iyali yana da 'ya'ya yana da mata yana da iyaye amma kuma shi ba a matakinsu yake a aljanna ba ya zai yi da su ga shi shi a cikin aljanna ga kuma shi bai haɗu da su ba a cikin aljanna zai iya yi wa yana mataki na bakwai a cikin aljanna su suna mataki na ɗaya da aka yana buƙatar wani ciko na ni'ima domin ni'imar shi ta aljanna ta samu cika sai Allah maɗaukacin sarki ya ce wallazina amanu والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين الله يقول والذين آمنوا sannan waɗanda suka yi imani da Allah ma'ana su waɗannan almuttaqun din wanda suka samu shiga aljanna suka yi imani Allah ya ba su sakamakon jannatin wa na'im to irin su wattaba'atuhum zurriyatuhum bi imani sannan zurriyar suka biyo bayan su da imani so sun yi imani sannan wattaba'atuhum zurriyatuhum bi imanin sannan zurriyarsu su ma sun biyo bayan su da imani sai Allah ya ce alhaqna bihim zurriyatuhum za hada su da zurriyarsu za mu hada su da zurriyarsu a ina kenan a cikin aljanna yanzu hadawan zai iya daukan abu biyu idan misali uba yana mataki na ƙololuwa ɗa yana mataki na ƙasa idan aka sakko da uban aka haɗa shi a matakin ɗan shi, an haɗa su ko ba a haɗa su ba an haɗa su alhaƙuna bihim zurriyatahu idan aka ɗauki ɗan aka kai shi matakin ƙololuwa wanda uban yake an haɗa su ko ba a haɗa su ba an haɗa su duka yana iya ɗaukan alhaƙuna bihim zurriyatahum za mu riskar da zurriyarsu da su to amma anan Allah madaukakin sarki ya ambaci masu imani da matakin da suke kai sai aka ce za a riskar da zurriyarsu da su mana na bayan ne za a riskar da su da waɗanda suke na gaba. ba na gaban bane za a dawo da su a riskar da su ga waɗanda suke na baya to amma a nan kaban mutum zai ga cewa idan mutum ya yi aiki a cikin aikin shi ne za a ɗiba a ɗaga darajar waɗanda za a haɗa da shi daga cikin zuriyarsu ko ko ba a cikin aikinsu za a ɗiba ba haka nan kawai za a ɗaga darajar waɗanda suka biyo bayan sai Allah ya ce wa ma alasnahum min amalihim min shay ba za mu rage musu komai a cikin ayyukan da suka aikata ba dan an dago zuriyarka zuwa matakinka ba za a taba ladanka da komai ba ba za a taba matsayinka da komai ba kana nan a yanda kake ba ladanka za a ɗiba a ba wa'yancan a ɗago su ba da aka wa alatnahum min amalihim min shai ba abinda za a rage na ayyukan da suka aikata na alkhairi balle a ce da wannan aikin ne za a ɗago zuriyarsa a haɗa su da su idan aka faɗi wannan wala Allah mutum zai iya yin wani tawahumi wani wahani zai iya samun mutum ya ga cewa tun da an ɗaga darajar ‘yan aljanna wayanda suke mataki na ƙasa an kai su mataki na sama saboda iyayensu to ‘yan wuta fa ‘yan wuta fa zai yi wani a sakko da shi daga can ƙarshe fiddarkil asfal a haɗa shi da ‘yan uwanshi wanda ba su kai wannan munin matakin ba a matakin da suke ko ba zai yiwu ba ko kuma a ɗauko wani wanda yake mataki na waje-waje a kai shi can wani mataki na ƙololuwa a haɗa shi da dangin shi da ‘yan uwanshi wanda zai yiwu a wuta ko ba zai yiwu ba Ga shi dai aljanna an nuna mana kuma duk kowanne sakamako ne an ce za a yi a kan ba wannan ɓangaren za a yi ko ba za a yi ba sai Allah maɗaukacin sarki ya kora wannan wahamin ya ce kullum ri'in bi ma ka saba rahim kowane mutum yana rataye da aikin da ya aikata ne kowa iya aikin da ya aikata da shi yake rataye da shi a ranar alfiyama ma'ana duk ɗan wuta gwargwadon iya aikin shi gwargwadon abin da yake rataye da shi na sakamako ba za a ƙara ma wani uƙuba ba akan aikin shi ba za kuma a rage ma wani uƙuba ba akan aikin shi kullum ri'in ka saba rahim da haka sai aka yi magana kan matakai guda biyu akwai maƙamul fadli wal insan akwai kuma maƙamul adli akwai matakin falala da insani falala da insani shine a yi ma mutum gwargwadon iya abin da yake a yi ma mutum sama da abin da ya yi a matsayin falala da insani idan alkhairi ne aiki shi bai kai a bashi mataki na biyu a aljanna ba a kai shi mataki na uku ko na hudu ko na biyar ko sama da haka wannan me aka yi falala aka yi da insani amma a maqamul adl makami na adalci kuma shine kowa a tsaya da shi iya abin da yake to a ɓangaren ni'ima da rahama akwai falala da insani amma a ɓangaren azaba da uquba ana tsayawa ne a iya maqamul adl shine kullum ri'in bima kasaba rahi kowa gwargwadon abin da ya aikata ba a ƙara ma mutum akan laifin shi ba kuma a rage mai akan laifin shi da haka adalci shi ne a yi ma kowa gwargwadon abin da ya cancance shi falala kuma shi ne a yi wa mutum sama da abin da ya cancanta ka ɗauki ma'aikata su yi maka aiki a gama ka yi maƙamul fazli wal insan za ku yi min aiki nera dubu goma goma a yi a gama wannan ka bashi dubu goma wannan ka bashi dubu goma duka menene wannan ake yi al'adil wannan kuma ya zo ka ba shi dubu sha biyar wannan dubu ashirin duka kuma su ɗin ne me aka yi musu wa'annan a musu alfadul wal insan a musu falala da insani wayancan ba wanda ya isa ya zo ya ce an zalunce shi ba wanda ya isa ya zo ya ce ba a kyauta mai ba an baka haƙƙinka ko ba a baka ba an baka shi nan magana ta ƙare wannan shine adalci wancan kuma falala ne da insani ga wanda aka ga dama to wannan shine babin yan aljanna za su samu farara da insani, yan wuta kuma za su samu tsantsar adalci na Allah subhanahu wata'ala dangane da aikin da suka aikata shine ma'anar kullum ri'in bima kasaba rahin a wannan ayar malamai sun yi saɓani dangane da me ake nufi da azurriya zurriya din wattaba'atuhum zurriyatuhum bi iman suwaye zurriyar da ake nufi domin zurriyar mutum kala biyu ne akwai ƙanana wayanda ba su kai matakin balaga ba akwai kuma wanda suke balaga zuwa sama manya to wanne zurriyar ake nufi a wannan ayar da Allah ya ce wattaba'atuhum zurriyatuhum bi iman da haka malamai sun yi maganganu dangane da abin da ake nufi da wannan waɗansu daga cikin malamai suka ce abin da ake nufi ana nufin manya kawai manya ne wata ba'atuhum zurriyatuhum bi iman wadansu kuma suka ce a'a yara ake nufi wanda ba su kai matakin balaga ba su ne wata ba'atuhum zurriyatuhum bi iman wadansu kuma suka ce a'a ana nufin duka da yaran da manyan duka suna shiga karkashin wata ba'atuhum zurriyatuhum bi iman kowanne daga ciki sun kafa hujja da dalili dangane da abin da ya sa suka ɗauki wannan mawuƙifin da wannan matsayin. Amma dai abin da ayar take nuni a kai, Allah maɗaukacin sarki yana karrama bayi saboda nagartar iyayensu. Allah yana nuna mana cewa Allah yana karrama bayi saboda nagartar iyayensu. Nagartar iyaye tana iya shafar ‘ya'ya. a wurin Allah subhanahu wa ta'ala a duniya da kuma lahira a nan wannan ayar misali ce ta shafar nagarta a lahira a cikin suratul kahaf Allah ya faɗa mana misali na shafar nagartar iyaye a duniya kamar yadda Allah yake cewa wa ammal jidaru tsakanin kana li yatimaini fil madina wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan Allah ya ce wannan katangar da annabi Khidir alaihi salam ya gyara ta da yana yi ma annabi Musa alaihi salam bayanin dalilin da yasa ya gyara katangar sai ya ce fa kanat li gulamaini yatimai wannan katangar ta wasu yara ne kanana marayu yara ne marayu kanana wa kana tahtahu kanzun lahumma a ƙarƙashin katangar kuma akwai taskar su da mahaifinsu ya birne ya ɓoye musu a wurin yanzu idan aka kayan da katangar ta fada aka zo gyarawa za a ga taskar kuma ba su kai lokacin da za su iya mallakar hankalinsu su gudanar da wannan dukiyar ba dukiyar za ta lalace ko kuma wasu su cinye dukiyar su ba su san ma me ake yi ba da haka Allah yana so sai sun girma sun zama sun mallaki hankalinsu sai Allah ya kawo hanyar da za su gano inda wannan taskar take shi yasa a ayar Allah ya ce fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma ka yana so su kai matsayin balaga su kai matakin manya a lokacin sai su fitar da wannan taskar tasu da kansu amma yanzu an gyara katangar ne an tsare saboda a tsare musu dukiyarsu sai Allah ya faɗa mana me dalilin da yasa aka yi haka din sai ce wa kana abuhuma salihan saboda uban nasu da ya mutu ya bar dukiyar mutumin kirki ne mutumin kwarai ne da haka Allah ya sa aka tsare musu wannan dukiyar kenan inda ba mutumin kwarai bane inda ba mutumin kirki bane da sai Allah ya cire kariyar shi da tsaron shi daga wannan dukiyar a ciro dukiyar aikata kata da ita kafin su mallaki hankalinsu dukiyar ta tsare sun talauce sun koma sun zama mabukata a cikin al'umma amma saboda kasancewar abuhuma salihan babansu na kwarai ne mutumin kirki ne sai Allah ya taso annabawan Allah guda biyu annabi Musa da annabi Khadir salam, duka suka zo domin su yi wannan aikin domin su gyara wannan katangar su tsare wannan dukiyar saboda mahaifinsu mutumin kirki ne mutum ne na kwarai da haka duk wanda yake so Allah ya tsare zurriyar shi ya kare iyalai shi to ya iyakar ƙoƙari ya zama mutumin kirki ya zama mutum na kwarai mai nagarta ko da bayan mutuwar shi Allah maɗaukacin sarki ba zai tozartar da ba zai tozartar da abin da ya bari ba saboda wannan sunnar Allah sai subhanahu wata'ala a cikin bayi walan tajida li sunnatillahi tabdila data anan Allah maɗaukacin sarki yace wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min shay lalle wayanda suka yi imani kuma zurriyarsu suka biyo bayan su da imani suma, to za mu haɗa su da zurriyar tasu za mu riskar da su da zurriyar tasu wa ma alatnahum min amalihim min shay ba za mu rage musu komai daga cikin ayyukan da suka aikata na kwarai ba kullum ri'in bima kasaba sannan a sani ƙa'ida ta asali shine kowa yana rataye ne da abin da ya aikata abin da ka aikata shine zai kwance ka shine zai kubutar da kai daga kowa yana rataye da iya abin da ya aikata na aiki Allah ba zai zalunci kowa ba wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zaluntar wani ya ƙara mai azabar da bai cancanta ba da aikin shi ko kuma ya rage mai abin da yake ya cancanta a mai a rage mai wannan Allah baya zalunci baya kuma saba alkawari domin shi yayi alkawarin waɗanda suka sifanci da wannan sifar ga irin sakamakon su idan almuttaqina ne ga irin abin da ya tattalar musu idan kuma almukazzibina ne su ma ga irin abin da ya tattalar musu Allah kuma baya saba alkawari da haka wannan shine abin da wannan ayar take nufi amma me ake nufi da zurriya a cikin waɗannan da waɗannan maganganun guda uku insha Allah ta'ala darasi mai zuwa za mu ji kowaɗanne malamai da kuma abin da suka dogara da shi wanda ya sa suka ce zurriyar ana nufin ƙanana ko kuma ana nufin manya ko kuma ana nufin duka da ƙananan da manya duka za su shiga da kuma dalilin da ya sa suka yi wannan saɓanin dangane da ayyana abin da ake nufi. Allah maɗaukacin sarki ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta ya kare mu ya tsare mu daga azabar wuta ya yi mana ni'ima ya yi mana rahama da aljannar shi maɗaukaciya a ranar haɗuwa da shi Allah madaukakin sarki ya yafe mana kurakuranmu ya gafarta mana zunubanmu ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta wallahu alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم علمنا wa ينفعنا bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين